بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا مسلمين منا روقون الله سبحانه وتعالى da ya karba mana kyawawan ayyukanmu na alkhairi ya gafarta mana kurakuranmu da zunubanmu da takaitawanmu ya ƙara mana imani da himma da ikhlasi da kuma rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira kamar inda muke roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya azurta mu da kyakkyawan ƙarshe idan ajalin mu ya zo innahu liyu zalika wal qadiru alai alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo mu yau rana ta bakwai ko ta wannan wata mai albarka watan Ramadana na wannan shekara ta hijiriya 1444 wanda ta yi daidai da ashirin da tara ga watan uku na shekarar miladiya dubu biyu da ashirin da uku. Muna nan dai a suratu al'isra za mu tashi da izinin Allah subhanahu wa ta'ala a kan aya ta sittin da uku. Bismillah man. بسم فإن جهنم na'am <clears throat> a jiya mun karanta ayan da shaidan ya roƙi Allah alfarma kuma Allah ubangiji ya masa wannan alfarman a qala ka hadha alladhi karramta alayya ya Allah shin baka ga wannan mutumin annabi Adam ɗin nan da ka karrama shi sama da ni ka girmama shi sama da ni ka ɗaukaka shi sama da ni har ta kai aka masa sujada ni na in masa sujada a ta dalilin shi ka la'ance ni a ta dalilin shi ka fidda ni aljanna a ta dalilin shi ka saukar da ni ƙasa ka tsine mun albarka ya Allah wannan mutumin ina son ka mun alfarma la in akharta ni har ka in ka jinkirta rayuwata baka kashe ni ba ila yaumil qiyamati ka bar ni har ranan tashin alqiyama To ni kuma ga aikin da zan yi urama in fushe haushi na rama a kan shi da kuma zurriyansa da ‘ya'yansa shi ne la'ahtani kan na zurriyatahu ni zan ɓatar da zurriyarsa zan halakar da zurriyarsa zan ruɗar da su in hana su bin tafarkin da zai sanya su a cikin aljannan nan illa ƙalilan sai waɗanda ka ga dama ya Allah, wanda ka tsare su ka kare su, illa ƙalilan sai ‘yan kaɗan ne ba za su faɗa tarkona ba, ‘yan kaɗan ɗinnan su ne masu tsoronka wanda suke bin ƙa'idojinka da dokokinka, to su ne wanda kawai ba zan samu nasara a kansu ba, amma sauran kan duka zan samu nasara a kansu. Ƙalilan ne, ne masu kukuta daga tarkona. wannan shine addu'a da roƙon da shaiɗan ya yi duba matukan shaiɗan zai roƙi Allah har Allah ya bashi abin da yake so to kai a matsayinka na mumini na musulmi yasa ba za ka roƙi Allah akan wasu bukatunka ba zai ba shaiɗan ba don yana so ba ya ba shaiɗan don ya zamanto masa jarabawa amma kai za ka roƙi Allah ya ka gaba tun baya yana kasala wajen roƙon Allah wani ya ɗebe tsammani daga roƙon Allah ya ga bukatun shi ba za su biya ba sai ya haɗa da ‘yan tsubbu da ‘yan bokaye shine yanzu yanzu za a ga magani wannan kuskure ne idan maƙiyin Allah shaiɗan zai roƙi alfarma Allah ya masa ina ga wanda ya imani da Allah bawan Allah musulmi waliyin Allah me yasa kai ba za ka roƙi Allah ba kake fidda tsammani daga rahamar Allah ina fata an gane ko kala sai Allah madaukakin sarki yace kun ga sai da farkon ajandan shi din kuma sai da ya fidda annabi Adam din daga aljanna yaje ya roƙi annabi Adam ya ci daga yar bishiyan nan da Allah ya haranta masa ya ci wa qasamuhuma yace inni lakuma minan nasihin ma mana'akuma rabbukuma an tilkuma shajarati illa an takuna malakaini aw takuna minal khalidin wa qasamahuma inni lakuma la minan nasihin فلما ذاق shajarata badad lahuma sau'aquhuma wa tafiqa yaqtifani alayhima min waraqil janna shedan ya je rudi annabi adam dangane da ya ci bishiyan nan da Allah madaukakin sarki ya haramta masa kuma ya rantse wa adam ya rika nasu cewa annabi adam yau ya zo masa gobe ya zo masa da safi ya zo masa da rana ya zo masa ya ce wannan bishiyar da Allah ya ce kada ka ci daga gare ta fa abu biyu ne Allah baya son ka da shine bai son ka zamo kamar mala'iku ka zamanto kamar mala'ika na biyu baya son ka dawwama a cikin aljanna shi yasa yace ka nisanci wancan bishiyan wa huma, annabi adam fi amma malaman tafsiri suka nuna matan shi ne ta yi convincing din shi ita hawa'u ta yi convincing shi kasan mata akwai son dawama cikin ni'ima in sun ji akwai ni'ima ba za ta kare ba akwai son haka ɗin ina fata an ga za ta iya kashe aurenta don ta auri wanda za ta gani in ta aure shi za ta dawama cikin jin daɗi akwai son kuma burgewa ta ji za su zamo mala'iku tamkar mala'iku sannan kuma za su dawwama a cikin aljanna ba za su fita ba kuma bishiyar nan cinta ne zai sa su dawwama sai ta yi convincing ɗin shi ta sha hankalin shi ta gamsar da shi kullum ta nace masa aka ci ɗin sai ga su a waje kaga ya da annabi adam in an yi duro kenan ta dalilin shi shi shaɗan an kore shi shi ma ya yi makircin da zai ya sallami annabi adam ya sauka sai dai shi Allah ya yafe masa zunubansa shi kuma Allah bai yafe masa ba bai nemi tuban ba Allah ya tsine masa albarka to yanzu kuma bayan saukar da ya yi zamanto dalilin saukan annabi adam daga gidan ni'ima aljanna ya ci wannan nasarar yanzu kuma da ‘ya'yansa yake fama shine la ahtani kanna zurriyatahu illa qalil sai na halakar da zurriyarsa sai dai yan kaɗan su ne mumunai taqiyai masu tsoron Allah qala sai Allah ya ce masa ibhab je ka da nufin naka je ka je ka ka aiwatar da mummunan manufar naka na na tsawaita rayuwarka na tsawaita rayuwarka je ka faman tabi'aka minhum duk wanda ya biye maka ya biye ma makircinka ya biye ma makirce-makircenka, to fa inna jahannama lalle ka tabbata wutar jahannama jaza'ukum ita ce makomanku kai inda wanda suka biye maka, wutan jahannama ita ce makomanku, jaza'ukum ita ce sakamakonku kuma jaza'an mafuran sakamako cikakke, kammalalle, kamilin azaba Zai muku cikakken azaba, ba zan taɓa rajewa ba, ba zan taɓa kuma tausasawa ba in ji Allah ka je ka yi iya yadda za ka yi ka jawo masoyan naka ka jawo mabiyan naka ja su amma da kai da su ɗin duka jahannama ne makomau wataƙila wani ya tambaya ce to me sa ɗan an halicce shi da wuta kuma da wutar kuma za a masa azaba shin wuta tana kona wuta to Allah dai fa'alun lima yuridu ne Allah mai aikata abin da ya ga dama ne shi ya halicci wutan kuma wutan ta azabtar da wutan ta ƙona wutan kuma ya ji zafinta da me aka halicce mu da ƙasa ko ba haka ba ba ka dalla mutum mari ya ji azaba menene ya mari ne ƙasa ta mari ne ƙasa ta mari ƙasa ta ji zafi to wutan ma ya ƙona wata wutan in ma wutan ne shi shaɗan to akwai wata wutan gaba da shi ita ce wutan jahannama ina fata an gane ko wastafzis sai Allah ya nuna ga hanyoyin da shedan yake bi yake rinjayen jama'a yake samun nasara akan jama'a har ya samu mabiyan shi kawai a haukaci za ka ga suna bin shi kawai Allah ce wastafziz man istata'ta minhum bi sautika ka je ka fizgi ka halakar ka rinjayi waɗanda za ka iya in bi sautuka ta hanyar muryanka da kiraye-kirayenka. Muryan shi ne galiban waƙa, wake-wake, music, shi ne sautin shaiɗan, shi ne sautin shaɗan. Za ka ga galiban, galiban mai bin waƙa, irin music ɗin nan da waƙoƙin nan za ka ba abin da zuciyar shi ke raya masa sai alfasha, sai alfasha. idan da turanci ake music duk mai music zaka ji dai yana bebe bebe bebe bebe bebe bebe shi kuma inda hausa ne masoyiyata masoyiyata masoyiyata annuri na haske na tozali na mene da mene da kancin rayuwata mene ne haka dai zaka ji ana maimaita bita ka kalli fina-finai na soyayya har ka gama banda soyayya namiji da na mace mace ta yi ado ta kure a daka ta fito babu hijabi babu komai da dukkan Abin da zai fitini namiji na jikinta za ta fito da shi za ta fito da shi karka iskacin za ta sa hijabi ko za ta sa wani abu a a dama duniya ta ganta ne ta ga jirin jikinta ana rawa ana juyawa to ma in ka zo na tura haka in ka je na indiya haka duk inda ka je za ka gani kawai abin da dai zai na alfasha shi ne za ka samu kalmomin da ake maimaita a ciki kenan haka za ka tara kuma waka ma wani abun za ka ga ba za ta taɓa sai ta ɗauke ka wai daga duniyar nan da kake raye ta kai ka wata duniya ta imagination eh alamul khayal ta rika imaginin ka yana ji wata waƙan kawai gashi a bakin teku kawai gashi a wata ciyawa ga ga apple a gefe gashi ana cin nan nan nama ne nan waɗansu drinks ne nan kaza kaza ne ana zaune shi kenan sai ka buɗe ido sai ganka a dakalin kofar gidanku duk kwata ta wuce kwata tana tsami tana bumin tana amami haka ganka a nan kake ma ita watsan ta kai ka har wani bukan ba haka za ka tar ta mai da kai mahaukaci tibran duba yan rege ko yanda ma irin kayan da suke shiga haka za ka samu kala kala shi yasa Allah ce wa shu'ara'u yattabi'uhumul ghawun mawaka wato batattu ne ke bin mawaka kaga ana tsalle ana birgima a ƙasa ana menene ana menene da makamantansu to wannan sautin na kiɗe-kiɗe na waƙa shine nomba wanda da ɗan yake ja mutane Ke sa za ka ga kulob-kulob kulob ba sa mutuwa saboda duk inda akwai waka irin wannan to ka tabbata akwai maza da mata a cuɗanye a cuɗanye Ke sa coci baya mutuwa ko da yake yanzu sun ɗauko mutuwa saboda coci maza da mata ne kuma ana kiɗa in ba ɗan wannan kiɗa na coci da ake matan zumuntan nan ba ake ɗan tattaɓawa a rangwaɗa a rangwaɗa kaga kaga fasto sai ya gama sai ya gama wa'azi har yana kuka amma idan aka sa kiɗa har mance da kuka kawai kaga yana rausa yana juyawa shi ma shi ya hana shekul islam ibnu taymiya yana cewa rahimahullahu Allah ji da rahama da za a cire abubuwa a cikin addinin kiristiyaniti da babu su yanzu, da za a haɗa hana haɗuwan maza da mata, sannan a hana kiɗa, a ce coci maza ne kawai za su je zalla su dawo, ba mata, sannan kuma a cire kiɗa, su fiyano su menene duka za ka same su, duk cocin da bai da wannan bai ma haɗu ba, to yadda da coci ya mutu ba mai zuwa. To duk inda aka ce maka akwai waƙa akwai kiɗe-kiɗe akwai haɗuwan maza da mata a wajen wannan wajen baya mutuwa baya mutuwa shi yasa ka ga maulidi ma ya ya mutu kullum sai ƙara ci gaba yake saboda waƙa ne ake yi da kiɗe-kiɗe yabon annabi ne amma sai an sa ganga kiɗe-kiɗe ne da bushe-bushe da mata da maza kuma ka ji za a fara daga ƙarfe tara har kiran sallan asuban farko to maza da mata za a haɗu sai za a yi wannan waje ya mutu to haka za ka tarar shi ne farkon abin da Allah ya ce kenan wastaghiz man istata'ata minhum bi ka je ka fizgi wanda za ka iya da muryanka da muryanka ka je na slope a cike suke duk inda ake rawa da kiɗe-kiɗe a cike suke ba a fasa ko bashi sai an ɗauka an ji ko bashi sai an ɗauka an ji haka za ka gani Allah ubangiji ya rufa mana asiri kiɗan ne kawai shine sautin shaidan ɗin shine sautin da shaidan ɗin yake amfani da shi kaga an jera gulob wannan ja wannan fari wannan bulu wannan yellow kaga suna da dau dau dau dau dau dau suna zagaya haka ya kaga waje yana bada wani irin kala kala sai ƙara haukacewa kawai ake ana rawa haka za ka gani masu wannan ne za su yi tunanin sallah za su yi tunanin nafila sun ce tunanin istighfari da hailala da ambaton Allah da salatin manzon Allah Allahumma la la sannan kuma wa ajlib alaihim bi khailika ka je kuma ka kamo su da rundunanka arraja khail shine runduna alkhailu shine runduna ya rundunan shi shi shaidan din ya je ya afkar da wannan cikin shaye-shaye waɗannan su afkar da wannan cikin alfasha waɗannan su afkar da wannan cikin liwaɗi waɗannan su afkar da waɗannan wajen bin bokaye da ‘yan tsibu waɗannan su afkar da waɗannan cikin cultism da shan jini a afkar da waɗannan a afkar da waɗannan shine rundunan kansu zo suna jan kowanne suna fusgan shi suna jagorantar shi kaga zunubai kala kala ga sunan wanda baka taɓa magani ba zaka gan su wa da kuma a ka masu tafiya a kafa wa sharikum da kuma yadda shaidan har ila yau yake rinjaya mutane shine wa sharikum yana tarayya ka je ka yi tarayya da mutane yan adam ɗin fil amwali wajen dukiyoyinsu kamar ya zai tarayya ya umurce ka ka rika dukiyar da Allah ya baka ka neme ta ta hanyar haram ka ce dole kawai sai ka yi kuɗi dole kawai wani ya yi kuɗi kai ma dole sai ka yi kawai to garin neman kuɗin nan sai ya fizge ka ka shiga kidnapping ya fizge wannan shiga banditry yan bindiga waɗannan yan garkuwa da mutane waɗannan kuma su je suna fashi ya fizge waɗannan suna neman kuɗi ta hanya menene a riba dukiyarsu gaba ɗayan da za su sanya ta wajen riba ne wannan kuma wajen tawaye mudu wannan kuma wajen algush sai da abu jabu da sunan mai kyau ne ko haɗa mai kyau da mara kyau a kwaɓa a sayarwa mutane ta hanyar abin a wannan eh, Niger bet din nan in za a yi kwallo ka sa ka sa ka sa wai ka faɗi wanda zai sha ta abubuwa daban-daban ne, sannan kuma bayan an samo kuɗin ta hanyoyi na haram daban-daban daban-daban sannan a zo kuma ya sanya ka kana spending kuɗin kana ciyar da kuɗin ta hanyar haram ta hanyar haram duba a samo su ta wannan hanyar wani kidnapper ko ɗan amroba idan aka kamo shi aka ce to miliyan na kuka karɓa miliyan talatin muka karɓa wancan da kuka yi fa miliyan 40 wancan fa miliyan ashirin to yanzu ina kuɗi yace wallahi ni ma ban san ma ina kake kashe su eh muna a wajen shaye-shaye da rawa da kuma 'yan mata haka za ka ji kan kuɗin su ci an samo su ta hanya marar albarka an kashe su ta hanya mara albarka saboda ka ba a ganin tasiri kowa a bushe za ka gan shi kamar tsotsa jinin shi ake yi Allah rufa mana asiri to yanda shaidan yake tarayya da mutum kenan mutane wajen neman wato dukiya ko kuma wa sharikum je ka yi tarayya da su a wajen cin abinci wajen cin abinci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce shaidanu suna yawo gida gida gida na musulmi duk inda aka gama abinci za a ci sai su zauna idan ka fara cin abincin baka ce bismillahi ba to sai shaɗa a ah, mun samu wajen ci mun samu wajen sha sai ya gayyato yan uwansa da abincin da ba a ce masa ba a kira Allah wajen cin shi ba kaga za ka ci suna ci kuna tarayya wajen abinci kenan ai abinci dukiya ne abinci ni'ima ce to duk abinda da kake bismillah shaidan ya bar wannan wajen kenan ya gudu amma in baka ambaci sunan Allah ba za ku yi tarayya da shi wajen abinci shi yasa manzo Allah ya umurce mu rika ce bismillah idan ka manta sai da ka fara ci can ka tuna sai ka ce bismillah awwaluhu wa akhiruhu bismillah farkon ci da na karshen sai kaga duk shedan da ya ci abincin tun farkon da baka ci bismillah zai amayar da shi inji manzon Allah don ba zai taɓa tarayya da kai a abin da ka kira sunan Allah a kai ba. Wa sharikum kenan fil amwali, wal auladi ka je ka yi tarayya da su ga ‘ya'yan da ake haifa, sai ka samu ‘ya'ya matasa ga sunan mamanan, sai ka ga shaiɗan shi ne jagoran su ne shan wiwi, su ne shan ƙwaya, su ne shan kwata, su ne zuƙan shadda da sassafe, su ne lashe bayan ka dangare a bayan kwaɗo. su ne kashinka dangare ga sunan abubuwa na ban mamaki sai ka rasa ya aka yi matasa suka gano kashinka dangare na bugarwa ai sai ka yi mamaki waye diktetin musu wannan shaidan ne wa inna na la yuhuna ila awliyaihim min al-ins suna yin wahayi da makamantan sai ka ga matashi kai ya zamanto in ka ganshi ka ga tamkar shaidanin kai saboda duk abubuwa na baɗala yana yi to kaga yi tarayya a wajen 'ya'yan da ɗan adam suke haifa suka ga shaidan ne komai nasu ko kuma ka yi tarayya da su lokacin da ake ƙoƙarin samun 'ya'yan? lokacin da mutum zai sadu da iyalin shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce, idan ka ce bismillah Allahumma na shaitana wa jannibi shaitana ma razaqtana ya Allah bismillah da suna Allah ya Allah ka nesantar da mu shaiɗan ka nesantar da shaiɗan daga abin da za ka azurta mu nan na ƴaƴa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya wannan addu'ar yayin da zai sunna da iyali shi dinda Allah zai ƙaddara ɗa daga wannan saduwar shaiɗan ba zai taɓa samun rinjaye a kan shi ba imaman mutum da bai yi ba ya kwanta da iyalin shi yana saduwa da iyalin shi bai yi wannan addu'a ba to shedan yana tarayya da shi wajen menene wajen wannan ɗan. sai ɗan ya fito ƙadari mugun taƙadari tsabibi ma malam kana gaya mai magana kai mahaifin shi shi ma yana gaya ma yana gaya maka to shine wa sharikun fil amwali wato ya yi tarayya da shi wajen neman wannan 'ya'yan, da ba a nema musu tsari lokacin da ake ƙoƙarin samar da 'ya'yan ba shine wa sharikun fil amwali wal auladi da ƴaƴa wa'iduhum je ka kai ta musu alkawarin ƙarya shine burace-burace shaidan sai ya sanya maka buri a duniyan nan za ka zamo kaza za ka zamo kaza kai sai kayi kaza sai kayi kuɗi iri kaza sai kayi mota iri kaza kai ta burace-burace har mutuwa ta riske ka baka cimma burin ba kai baka tsaya kai sallah ba baka tsaya kai ibada ba baka tsaya ka bauta wa Allah ba ka tsaya sai biye ma shaidan sai ka zamo kaza daga ƙarshe ba baka zamanto ka zan ba ba ka bauta wa Allah ba kuma mutuwa ta zo ta riske ka shi na sai a tafi ba shiri ina burace burace na ƙarya za ka zamantowa ne za ka zamantowa ne za ka zamanto kullum cikin bin bokaye kake sai ka zamanto wani abu sai ka samu mukami kaza sai ka samu mukamin gwamna sai ka samu mukamin kaza da kaza da shugaba kai ma za ka yi minista za ka yi kaza sai ka zama to md sai ka zama manaja sai ka zama kaza sai ka zama mai kuɗi kullum mutum yana cikin bin bokaye sai ka samu daga ƙarshe kuɗin ba su samu ba ka zama to abun ba kuma ka sai da imanin ka wajen bin bokaye ko mutuwa ta zo ta riske ka shine wa'iduhum kamar yadda Allah madaukakin sarki yake ash-shaytanu ya'iduhumul faqra wa ya'muruhum bil wallahu ya'iduhum maghfiratan minhu wa fadlan wallahu wasi'un alim shedan kullun in ka tashi yin aiki da dukiyanka sai ya nuna maka zaka talauci shaytan ya'iduhum al faqra amma a wajen alfasha ne fa wa ya'murukum bil fahsha'i sai kaga ka ki taimaka masallaci ka ki taimaka talaka ka ki taimaka maraya ka amma idan aka je wajen batsala da wajen masha a kaga ka ɗauki nauyin mutane da yawa a biya musu kawai kawai ya ɗau abin da yake so ya sha kawai na biya mai yau fa akwai disco yau akwai galana yau fa yau akwai harka aka banda kuɗin mota ka zo kawai in dai za ka na ɗauki nauyinka kawai wannan babu wata wahala A mai addini za ka taimaka sai sai ɗaya sauri ya nuna maka akan numba naka me ya rage a account ɗinka ka ce ka ka kai a wannan sai nan gaba eh wasu su taimaka ai akwai bayan Allah da yawa haka za ka tara to yanda shaiɗan yake ribatan mutane wa ma ya'iduhum shaytanu illa furura? Shaiɗan baya alƙawaranta dan adam komai sai dai ruɗe kawai ya ruɗe ka kawai ya yi ta janka daga ƙarshe ka ga baka cimma buri ba Allah rufa mana asiri da Allah yake je ka bi ta waɗannan hanyar duka ka yaudare su ka halakar da su ka ruɗi mutane su biye maka ɗin ku je can ku yi ta waƙe waƙen na wasu masu waƙa ya mu duba yan waka wai su ne ake kira ta da an tashi kiran wani a ta star jarumin nan ba na jihadi ba fa a'a jarumi ne na waka kawai jarumi ne na fim jarumi ne na kaza a rika nuna ma abun duniya da ake samu jaruman nan ta samu motoci kaza gidan jarumawa ne gidan jarumiwa ne sai kaga 'ya'yan musulmi suna tasowa mazansu da matansu 'yan matasa ba abin da suke buri su ma su zamanto masu waka zamanto jarumai su mallaki gida irin jarumi wani su mallaki gida irin jaruma wance a gudu a bar gida a yi ta kwalliya a canja kalan jiki a yi ta rawa a gaban mutane ana ta ɗauka ana ta da kuɗi Allah ya ce ƙofan kenan ƙofofin kenan Allah rufa mana asiri Allah ce amma inna ibadi Allah ce ina baka tabbaci ya kai shaidan lalle tabbas bayina nagartattu mumunai salihai laisa laka alaihim sultanu duk yanda ka buga ka dawo wallahi ba za ka taba samun rinjaye da nasara a kansu ba ham wa kafa bi rabbika wakilan ai ubangijinka ya ishi ya zamanto wakili in ubangijinka ya zamanto wakilinka majibincin al'amuranka to ai ba wanda ya isa ci nasara a kanka ai wakilci in dai na Allah ne to wa kafa bi rabbika wakila ya isan maka wakilci idan aka ce Allah ne majibincin al'amuranka, ba wanda zai samu rinjaye a kanka, ba wanda zai karkatar da kai. Man ya lahu fala, mudilla lahu, wanda Allah ya shirya ba wanda isa ɓadda shi. To bayina nagartattu masu tsoro na baka da nasara a kansu, domin ni ne majibincin al'amuransu, wanda Allah ya jibinci al'amarin shi kuma to lallai wakafa billahi wakila. Na'am. البحر من فضله إنه كان بكم رحيما وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلى إلا إياه فلما نجاكم إلى الأرض أعرضتم أنفسكم وكان الإنسان كفورا أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا أم أمنتم أن يعيدكم aya mai albarka Allah maɗaukakin sarki yana so ya nuna mana wani irin ikonsa da ƙuduransa da iradansa, cewa idan yace zai yi abu shi mai iyawa ne, wanda ya wannan abun kuma ya cancanta a bauta masa kai tsaye, bai cancanta ka yi jayayya a kan kaɗaitakarsa ba, bai cancanta ka yi jayayya wajen bauta masa ba, saboda wannan abun ya kai ya sosa zuciyar mutum kuma ya Canza tunanin mutum ya ga lalle wanda ya wannan abun shine ya fi cancanta a bautawa sai Allah ya nuna ikonsa wajen yadda yake tafiyar da jiragen ruwa a kan teku Allah yake rabbukum ji yuzji lakumul fulka bil bahri rabbukum ubangijinku da ya cancanta ku bautatawa ubangijinku na gaskiya shine allazi yuzji lakumul fulka Shi ne wanda yake tafiyar muku da manya-manyan jiragen ruwa manya-manyan jiragen ruwa irin ship ɗin nan a kan ruwa shi ke tafiyar da su kaga jiragen ruwa sun loda motoci dubbai a cikinsu da treloli dubbai su ɗauko kayan da za a yi watanni ana sauke su, su biyo kan teku su tsada teku suna tafiya watanni akan doron ruwa wa yake da tafiyar da su ɗin Allah ne ƙarafuna ne fa da gini da injuna su suke tafiya akan ruwa a al'adance mun san duk abin da ya faɗa kan ruwa nutsewa yake ya halaka amma mu duba irin waɗannan jiragen mu duba kayan da suke ɗauka ka ga jirgi jirgi hawa hawa hawa wani in ka daga kanka wallahi sai ka ga hawa goma ne sama sama kawai za ka ce wata anguwa ce gaba ɗaya take tafiya har da filayen kwallo da filayen table tennis a cikin waɗannan jiragen har da swimming pool har da ba wajen ma sha'a da rawa yake ba yahude ba yahude har nan ɗin akwai wajen rawa ba yanda ake ta'asa da ɓarna a doron ƙasa haka ake a cikin jiragen nan na ruwa ne Allah ya ce to ni nike tafiyar da su ba wai ƙwarewan direba ba ne ba wani injin ba ne in ji Allah ni nike tafiyar da su kawai ni nike iko na kawai Allah ce nakan yi hakan ne litabtagu min fablihi domin ku yi ta neman arzikin Allah wani abu in za a shigo da shi ta nan ƙasan na abubuwan kasuwanci da harkoki da hada-hadan kasuwanci dole sai ta kan tekun za su biyo za a shigo da su. Matuka jiragen a biya su, masu loda kayan a biya su, masu saukewa su samu arziki, abin da aka ɗaukon arziki ne. Ka ga ta dalilin shige da ficen jiragen nan ka ji ƙasa ma malam tana samun mai tana samun income tana samun revenue tana samun kuɗin shiga wanda ba sa misaltuwa ka je su maritime ka je su port yau lagos cikin kan island ka ga biliyoyi nawa ake samu ta dalilin tekun nan da Allah ya yi a wannan wajen biliyoyi nawa ake samu kowa Allah Allah yake a tura shi zama to controller a wajen na cikin kan island in custom ne a makamantansu biliyoyi nawa ake samu na ban mamaki kaya nawa ake shigo da su al'umma suke azurta a ta dalilin wannan tekun da jiragen ruwan da Allah yake tafiyar da su ɗin. tabtagu min fabli, domin ku ci daga falalan Allah, ku azurta kanku in azurta ku daga falalata. Innahu lallai shi Allah da ya mana haka, lallai kana bikum rahiman, lallai mai tausayi ne mai rahama ne. Da Allah ya ga dama wallahi ba jirgin da zai iya tafiya a kan ruwan nan yana hawa zai nutse Allah ya nutsar da shi kawai yanda ya nuna jiragen sama awalam yarau ila tsairi fawqahum safatin wa yaqbidna ma na illa rahman tsuntsaye da jiragen sama da suke tashi suna tafiya dinnan ba mai rike su sai Allah subhanahu ya azurta ku ta sama ya azurta ku ta ruwa ya azurta ku ta doron hanya hanya busasshiya a shigo daga nan heka kulla ina a ta doron ƙasa heka kulla ka tsina ta kulla ina heka ji ka kai ka kana kotolo inji an shigo da kaya sanan ba teku sai hanya doron ƙasa kawai sanan kuma teku ne sai a hau sanan kuma jirgin sama ne sai a hau nace duk ni ke haka don ku rika ci daga arzikina da falalata inji Allah subhanahu wa ta'ala lalle mai yin haka saboda tausaya muku ne innahu kana bikum rahima shi mai rahama inda Allah ya hana su bi ta kawo sai a galabaita wata kasan sai ta galabaita ba za ta ci abinci ba ba za ta samu wani kwabon shiga ba amma saboda Allah mai tausayi ne da shi amma saboda tsabar irin na Allah subhanahu ta'ala baya haramta mana waɗannan abubuwa baya haramta mana su abin ya rufa mana asiri To Allah ya ce, wa idza massakumu durru fil bahari, to yayin da kuke tafiya a cikin tekun, a cikin tekunan, Allah ya ce fa shi ma akwai hatsari akwai hatsari. Wani sa'i za ka ga igiyar ruwa kai tana tasowa kamar dala, ta buga kawai, iska kawai, Allah ya aiko iska da igiyar ruwa ka da jirgi kawai, zai dare kawai ya tarwatse. idan wanda suke cikin jirgin suka hango wannan hatsarin Allah ce balla man tad'una duk gumakan da kuke bauta musu a nan doron ƙasan balla sai ku mance da su haisu su ma daga ƙwaƙwalwan ku sai Allah ne kawai za ku tuna a wannan lokacin ba mai tuna waɗannan gumakan ba mai tuna su idan suka ga bala'i a kan teku Allah kawai sai zuwa musu a ƙwaƙwalwansu ya rabbal alamin ya Allah kai ne kaɗai Allah kai ne ne na manta du'una, duk sai su ɓace muku illa iyahu sai Allah kawai zaka ga ana kira ya fara gudu ya tashi din nan ga mutum ya shiga taitayin ba kaga kowa ya nasu. Allah ya ka ji kowa ya nasu? inda jirgin sama ne ka ga da ya fara tafiya ya fara tafiya yana yi na kafin ya yi balans haka kowa ya zaro ƙur'ani kowa ya san in zai tafi in zai hau jirgin sama zai rike ɗan ƙur'ani haka fi wani ya zaro carbi wani na karatun ƙur'ani wani na jan ayatul kursi wani amanar rasulu wani kawai ya tuno da wata tsohuwar haddashi tunda yau ya hau hatsari ya bar ƙasa dai ya bar duniyan dai sai yanda Allah yi da shi kawai wallahi da aka ga wanda ba musulmi yana ta oh my lord my jesus my kaza yana ta kiran lord ɗin shi kowa za ka ga ya shiga taitayin shi wallahi kuma ba wani abin da mutum zai tuna in ba mutuwa ba ko ba abin da ke zuciyar mutum to yanzu a kai ne ko ba a kai ba za ka ga tun a lokacin mutum zai fara ba da account na irin ayyukansa na fa cucewa ne fa ina fa kaza da kaza fa ina fa kaza da kaza da yau in Allah ya yayi abun karshen kenan fa Allah ka yafe mana kawai eh, amma in Allah da muna sauka in Allah da na fara lizimtar masallaci kenan wallahi tallaki. na fara ma sadaka zan ma shiga makarantar islamiyya zan yi kaza ji alƙawura saboda yana sararin samaniya kuma shi jirgin ma in za ka hau masu tuƙin ma za su gaya maka how many feet eh, a ce maka 38,000 feet to 40 in za ka je Saudiya a gaya maka inda za a kikkiɗe ka a raba ka da ƙasa duk za a gaya maka kuma abun mamaki a nuna maka fa ko da su fa ba su da garanti amma ga riga wannan ka hura don wani ɗan zai saka life vest e tana ƙarƙashin dai kujeranka in wani abu ya faru fa ka ɗauke ta kasa sa ga yadda za ka ɗaura nan ga yadda za ka ɗaura ga yadda za ka hura iska ga kuma ƙofa na menene ko ta kwana exit abin na emergency door yawa ka ta san mana su fa za su gaya maka su ba za su maka komai ba kai za ka yi wa kanka yawa idan aka kai wani wajen da ma ba oxygen iskan nan da za ka sheka, da kake shekanta a nan ka tafi sinima don ta samu to akwai wani gu da ila in an kai babu ma iskar da ɗan waɗansu abubuwa ka danna nan wani abu zai zo ka sawa kanka ka sawa ɗanka ka sawa kanka ka sawa ɗanka ka ɗaure shi haka kuma ga emergency do nan kuma shi jirgin kanshi in ya ga hatsan zai nemi ta inda ruwa yake ne teku haka aka gaya musu inda teku yake nan za a tasan ma jirgin ya faɗa a ciki saboda zai fi eh, sauka dai ba zai tasan ma inda duwatsu yake ko ƙasa yake ba za a samu safe landing haka yawwa kuma a jikin wannan last din za a ga maka inda da dare ne akwai wani ɗan abu ɗan wuta wuta ne wanda yake reflecting ko da ana neman ku za a hange shi yana kyalli kai dai a tafi kawai a yi addu'a da abu ya juya ya juya ina za ka san wai ka zaro wannan ka ɗaura kawai shi dai yana demonstration ne wani mutum eh, ya ya san da ake ɗaura shi a hura hmm? Allah dai ya kiyaye kawai Allah ya ce ni nike riƙe ku ni nike kai ku ba ƙwarewan direba bane ba injinan jirgi bane ba injinan jirgi bane kowa za ka ga ya shiga taitayin shi ina fata an gane ko وإذا مسكم الضر في البر ضل في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم يجيش أدورا قصا أن أوكوش أموتا يا داو جدا كالو التي شيء أعرضتم يكو بجري وألا كما هي أمان شد الله الدعاء أن جمع تتند أكيد أشكلت كنا يزبا ما يتزبيه با ما يساكت أركك الله با ما يزوى يزونا أأأ sai a koma ɓarnan da aka saba oh, mashayin giya ya koma biya abin nan ɗin shi ah, ‘yan club su koma club ‘yan ɓarna ‘yan tsubu masu zuwa gumbo gumbokaye masu bauta ma gumaka kowa ya yi rizumin yanzu an bijire wa Allah ana gani tun da an hau doron ƙasa kuma yanzu an tsira daga azabar Allah kamar Allah yanzu ba zai iya kama ka ba tun da ka tsallako in jirgin sama ne daga lokacin da landin ya sauka ka danka airport ka fito ka dawo gida sai ka rika gani yanzu ka dawo inda Allah ba zai iya kama ka ba ka kuɓuta kawai yanzu ka aminta daga duk wata musiba da bala'i da fushin Allah sai ka ga ka aminta kawai tunda ka taka doron ƙasa nan ne Allah ba zai iya kama ka ya halaka ka ba shine falamma najakum yayin da Allah ya tsayar da ku daga jirgin ruwan nan ko jirgin saman nan ilal barri kuka ji ku a doron ƙasa kun taka doron ƙasa a arabtum sai ku bijirewa Allah kuma ku koma saba masa gadan-gadan kan Allah ce wa kanal insanu lalle dan adam kafuran mai butulci ne kafuran anan menene mai butulci Allah ya maka ni'ima ya tsayar da kai da ka sauko mai makokan nan suka rika gode masa sai ka koma butulci ka koma saba wa Allah koma saba wa Allah gadan Allah cewa kana al-insanu kafuran lalle dan adam mai yawan butulci ne kufrun ni'imati ne anan kamar yadda Allah ya ce alam tara ila alladhina baddalu ni'matallahi kufran wa ahallu qaumahum daral bawar Allah ya ce to na ji yanzu ku ba zai iya jarraba ku da girgizan kasa ba kasanta dare gidajen ku su rubta a kanku kamar yadda ya faru a Turkiya kwanan nan kuna ganin in kun dawo doron ƙasan kun tsira kenan waye ba ku garanti ba zan iya muku haka ba me ya amintar da ku aw yursila alaikum hasiban ko kuma Allah ce in sako muku da ruwan duwatsu daga sama yanda ake ruwan sama kawai in sako muku ruwan duwatsu na wuta daga sama su gama da ku dutsen da in ya buga kwano sai ya huda ya same ka hmm? wata shekara wace ƙasa ne aka yi wani irin kankara haka ruwan ƙanƙara? ya ta faffasa gidaje har da gilasan mota ƙanƙara kawai Allah ya ce in fa kun zo kuna gani kun tsira daga tekun nan da jirgin sama da menene kun da doron ƙasa za ku yi ta'annuci Allah ce na din mafa zan iya kama zan iya kama ku kasan kun sa girgizan ƙasa ku gama kawai ko in sako muku da ruwan duwatsu a halaka ku ثم لا tajidunakum wakilan sannan babu wani masoyi majibincin al'amuranku da zai zo ya kare ku ya wannan abun sauka ya hana ku mutuwa babu fa ina tashi kama ka ba wanda isa fa ya hana in ji Allah subhanahu wa ta'ala shi sa bayan Allah su rika tuban ma Allah subhanahu wa ta'ala wani sa'i za ta tsirarun mutane sun fito ‘yan boko haram ne a'a wani sa'i ‘yan bandit yan kidnappers yan kaza ka gan su tsiraru fa amma Allah jarrabi al'umma da su jarrabi al'umma da su wani sa'i fitina da bala'i da abin da yanda ake taɓo Allah Allah yake turo su sa sojin su yi ta gangami su je su je su je su yi bombin su da aika wace gari sun je sai a wani gu hatta kasashen nan su Amerika da ake ci gaba yan terrorist nan yan ta'addan nan suna jikikin din su je su yi barna idan Allah ya tashi aiko da bala'i yana ce babu wanda zai iya kare shi babu wanda zai iya maida shi kamar yadda in na soka da rahama babu wanda zai iya hana rahaman nan ta same ka to haka nan in na soku da azaba ta abinda nake so ku zauna da ni lafiya kawai in ji Allah am amintum ko kuna gani Allah yana ce da kun dawo doron ƙasa yanzu kun aminta shi ke nan kun kukuta daga azabar Allah kuna ganin nan gaba ba zan iya sake mai da kun kan tekun ba kuma ku yi wata tafiya in ku yi wannan tafiyan once shi kenan ba za ku sake hawa tekun ba kun gama kenan kuna ganin ba wani dalili da zan sa kai ka sake hawa jirgin kuma Allah ce in na ga dama in mai da kai cikin teku tekun da kake gani yanzu ka tsira kana saba mu a doron kasa, to zan iya mai da kai cikin teku in kama ka cikin teku kuma in halaka ka a ciki ina ga dama in kaddaro maka wata tafiyan da sai ka yi ta a jirgin sama sai ka jirgin sama in kama ka a sama ai ka tsira ba wai don ka dawo doron kasa kana gani ka tsira yanzu bari kai wa ka wataya ka ka hole kai abin da ga dama saboda yanzu ba a jirgin sama kake ko a jirgin ruwa ba a'a Allah ce me ya amintar da kowa ya baka garanti cewa an yu'idakum fihi taratan ukhra cewa Allah ba zai iya mai da ku cikin teku wata rana ba fa yursil alaikum qasifan min ar-rih Allah ya aiko wato wani irin iska mai ƙarfin gaske wanda idan ya daji jirgin sai ya tsaga jirgin ya dare fa yughriqakum Allah ce nutsar da ku a cikin teku halaka ku a cikin teku bima kafartum sakamakon yawan kafurci da kuke yi a doron ƙasa. kuma la tajidu lakum alaina bihi tabi'an sannan Allah ce babu wani wanda zaka samu wai zai zai biya nemi alfarma un janye babu shi wanda za ku aiko ya zo ya neman muku alfarma ka san wani idan ya shiga matsala akan tura wani ya je nemi alfarma ranka muna roƙo abinda halin dan da wani ya faɗa a janye ranka da ayi hakuri ayi kaza Allah ce in na tashi na kanta ko ba mai dina ita zai roƙi alfarma un janye daga wannan abin da na turo din nan babu shi la summa la tajidu lakum ba za ku samu makawunan ku abun tabi'an alaina wanda zai biyo mu wai ya hana wannan abun ko ya da haƙuri a janye janyewan shine ku canja ku daina saba mu ku daina taɓa ni shine fa in uttum uduna in kuka janye ni ma na janye azabata in kuka dawo ta asa ni ma zan dawo da azabata haka abun yake kawai in kuna so ku ga azaba ta babu komai kuna zaune lafiya to ku janye daga saba mu ku janye inji Allah subhanahu wataala to wannan shine sharadin da Allah madaukakin sarki ya kawo na zaman lafiya da kuma lumana da arziki a doron ƙasa Karka ka taɓa Allah Karka ka taɓa dokan Allah Karka karya dokan Allah kar fito na fito da Allah sannan kuma kada ka keta hurumin Allah da iyakokin Allah kada ka kuskura Allah ya rufa mana asiri Allah ya sanya mu cikin masu bin iyakokin Allah subhanahu wa ta'ala wannan shine abin da ya sauƙaƙa a nan kenan sai a tambayoyi tambayoyin namu ga su kaman haka Assalamu alaikum wa rahmatullahi barkatu. Malam tambaya ta ita ce yaya ake yin addu'ar istikhara a sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Na farko wanda ya tashi istikhara, istikhara shine za ka ba Allah zaɓi. Wani abu ne ka ta samma za ka yi ga wannan ga wannan ga wannan abubuwa biyu sun haɗu maka. Wanne ne za ka yi wanne ne za ka abin nan. Kana neman aiki ne sai ga abin nan ofa guda biyu sun zo maka. da ka yi applying a can ka yi applying a can ka yi applying a can na neman aiki sai ga takardun aikin ɗaukar aiki biyu sun zo maka wannan ne za ka yi addu'a ka roƙi Allah wanne ne ya fi maka alkhairi ka ka je wannan shine istikhara wannan shine istikhara ko kuma aure mutum zai an ce ga biyu ka zaɓa iyayenka ga ka zaɓi wannan ko ka zaɓi wannan sai ka je ka yi istikhara wacce ce tafi alkhairi a gare ka duk abin da ka ta san maka ba mu Allah zaɓi to addu'ar istikharan dai tunda ka ta yanda ake yi sai ka yi alwala ka kyautata alwalan ka je ka yi raka'a guda biyu ka kyautata su bayan ka sallame sai ka roƙi Allah ɗin ya maka wannan zaɓin Allahumma inni as'aluka بعلمك وأستغفرك بقدرتك فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر كأمشي أبون خيرا لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري عاجله وعاجله فاقدره لي ثم يسره لي هل ازواك شيء سي كي سي سي. وانا شيني استخاره كما shine زوء kamar من زوء محمد صلى الله عليه وسلم. idan mutum yana yi once a while yana yi lokaci lokaci lokaci wani sa'in in ka ta san ma abun kuma iyaye suka hana ba sai ka ga mutum ya nace kuma sai an yi wuta da iyayen nan fa za fata an gane ko tana domin a cikin istikara ya Allah in wannan abin da zan yi ko wance da zan aura alheri ne a gare ni ga addini na da rayuwa ta da ƙarshen al'amarina cikin gaggawa ne ko nan gaba ya Allah ka zaɓa mun shi ka sanya mun natsuwa da shi a zuciyata idan ba alheri ba ne ga addini na da rayuwata da ƙarshen al'amura na cikin gaggawa ne ko cikin jinkiri Allah ka juya abun yayi haka ni ma ka juya ni in yi haka ka kaddara mu inda alheri yake to mutum zai ta wannan zai ta wannan akan wani aure da zai yana neman wata yarinya ko yana neman wani aiki ko yana kaza kaza sai iyayen su fito suke, ban yadda ba ban amince ban da ba kai ba wanki ba kai ba wanci sai ka ga kuma ana kawo ƙaran iyaye Kallahu na samu wata mai addini wallahi tallahi mai addini da ibada ga imani ta sauke ƙur'ani ta haddace ƙur'ani ta yi kaza ba gaira ba dalili na suka ce a kau ba zan aure ta ba ni kuma Allah da da nake so a rayuwa ta irin ta kai kana istikhara nayi nayi malan yafi a kirga sai to cikin istikhara me me ma'anan shi fassara mun shi eh na roƙi Allah in alkhairi ne Allah ya tabbatar mun in sharri ne Allah ya kauda shi sai ce to in Allah zai kawar din mala'ika zai saukar ma eh kai da kace in sharri ne Allah ya juya abun haka yayi haka kai kai haka to Allah ya kaddara juya abun a hannun iyayenka ne ai ai su ne asalin backbone ɗin aurenka sun ce ba mu yadda ba why not ba yanzu ba za ka je ka ce to wannan shine sakamakon istihara na ba in ka ga ka buga da iyayenka sun bigi ƙasa sun ƙi me yasa ba za ka ce to ya Allah ina jin wannan shine zaɓin Allah ɗin dama na ce in ba alheri bane ya juya to ya juya shi ta hannun na, amma kuma kana kai su ƙara sai fa an yi to me amfani istiharan ina fata an gane a rika gane irin wannan in ido ya so abu ya rufe masa ya makance masa ka istikhara kuma ka ce dole sai an yi fa dole sai an yi ga mutum kawai wai wai ya gudu da ita ya je a daura musu aure a wani bi ko ita ma wai za ta gudu ta bar iyayenta shine waliyinta a je wani gari a samu wani limami ya daura ai la nikaha illa bi waliyyi duk inda aka je babu wani in uba ya ki to kotu ake zuwa kotu ne kawai yake karban wannan fawa da ya ba ma iyaye na walattaka alƙalin shi ma zai duba mai dalilansa na ƙin yin auren zai duba ya yi nazari a kansu don mahaifin da ya haife ka ba zai ƙi ka ba me yasa ya ɗauki nauyin ka tun kana ƙarami